barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin 25 ga watan ramadan shekarar hijira 1446 wanda ya dace da lissafin 25 ga watan mari 2025 daga matsalacin area 8 a nan garki cikin birnin tarayyar najeriya abuja inda muke karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wannan shi ne darasinmu na goma sha bakwai, insha Allah cikin darasa na tafsirin suratul baqara muna tattaunawa game da fadin Allah madaukakin sarki wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه وإذ قال ربك

Allah madaukakin sarki ya ce wa id "Kala rabbuka lil mala'ika kuma ka ambata musu ta'adda ubangijinka ya ce da mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa lalle ni zan halicci wanda zai mai gurbi na a cikin ƙasa qalu sai suka ce ataj'alu fiha man yusid fiha yanzu nan zaka sanya ne a cikin ta wanda zai yi barna wa yasfiku dima'a ya zubar da jinan naki wa musabbihu bi hamdika. kuma mu muna tsarkake sunanka da gode maka wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka ya Allah Fala sai yace inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abinda ba ku sani ba wannan aya ita ce aya ta talatin a cikin wannan sura mai albarka ita ce kuma farkon bayani game da kisar halitta annabi adam alaihi salam mun fara tattauna abin da ke cikinta tun daga kan wato faɗin Allah ɗin wa izkala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah yace zai sanya mai a bayan ƙasa zai sanya wanda zai maye gurbin sa wannan mai ɗin shine annabi Adam alaihi salam ko kuma a ce dukkanin bil adama da shi annabi Adam da ainihin ƴaƴan shi gabaki ɗayan su mun fara jin maganganun da malamai suka yi game da muhimmancin samar da tsari na shugabanci a cikin al'ummar musulmi a duk inda suke wanda kuma haka yana daga cikin larurar rayuwarsu wanda ba za su tsira ba in babu shi al'imamu ibn ashur yana cewa fakanatil ayatu min hadal waji ima'un ima'an ila hadatil bashari ila ikamati khalifatin litamfidil fasli bainan nasi fi munaza'ati wannan aya tana nuni zuwa ga tsananin bukatar mutane zuwa ga tsayi da shugaba wanda zai dinga raba rigingimu tsakankanin mutane idla yastaqimu nizamun yajma'u an-nasa biduni zalika domin babu inda za a tara mutane a zauna lafiya idan babu shugabanci haka nan shi ma a shankiti a cikin adwa'ul bayan yake cewa min al-wadhihi al-ma'lum min darurati ad-dini annal muslimina yajibu alaihim nasbu imamin tajtami'u bihi al-kalima yana da cikin abin da yake dole a sani na cikin tsarin rayuwar musulmi shine cewa dole ne musulmai ya zama suna da shugaba wanda ake ji masa da'a ake masa biyayya haka nan malam abdullahi gwandu abdullahi dan fodiyo rahmatullahi alaihi shi ma yake cewa wa'alam ka sani anna nasbal imami wajibun alal muslimina shar'an wa ijma'an sanya shugaba a cikin musulmi wajibi ne a shar'ance wajibi ne wanda musulmai suka yi ijma'i a kansa sai yake cewa qalan laqani fayukhatabu bihi fayukhatibu bihi jami'ul umma min sa'ati mautihi alayhi salam ila qiyamis sa'a saboda haka ake ce ma duk wani wanda ya zama shugaba ake ce mashi khalifa tun daga wanda ya bi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa tashin alkiyama idan aka ce wani shi ne shugaban musulmi to ya halatta a kira shi khalifa saboda Allah ne da kanshi ya kira shi da wannan suna da yace inni ja'ilun fil ardi khalifatan haka wa malam eh, Abdullahi Gondo ya ambata a cikin littafin sa mai suna eh, Diya'ul Hukami fi ma lahum wa alaihim min al a ah, shugabanci a musulunci ana raba shi zuwa gida hudu kamar da shi ablayin gondo ya ambata akwai wanda ake ce mata imamatu wahayin shugabanci na wahayi shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya masa wahayi ya ba shi annabta ya aiko shi da sakon manzanci daga nan kuma yayi azumin leadership na al'umma gabaki ɗaya da shi da waɗanda suka biyo bayansa wanda aka kira da suna khilafatu nubuwa wato waɗanda suka maye gurbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa salo na annabta kamar da zamu zo mu ci wannan shine nau'i na farko na shugabanci wannan zabi ne daga Allah kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi kamar da kuma Allah ya zabi wasu annabawa sun yi annabta sun yi sarauta irin Yusuf alaihi salam irin annabi ah, Sulaiman da babansa annabi Dawud da ire-irensu sun yi annabta kuma sun yi sarauta sun yi shugabanci akwai kuma abin da ake ce na biyu akwai kuma da ake ce mata khila imamatu wirasa imamatu wirasa shine shugabanci na gadan annabta wanda ake yin shi ta hanyar ilimi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al ulama warasatul anbiya to wanda duk ya samu nasibi a cikin ilimin annabta to yana da wani nasibi a cikin gadan shugabanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta fuskar shugabancin addini kuma ma kuda Allah yake cewa wati'ullaha wa wati'ur rasula wa qulil amri minkum fi wa Allah da'a fi wa annabi da'a kuma ku yi da'a ga shugabanni a cikin ku anan shugabanni iri biyu shugabanni na mulki da kuma shugabanni na ilimi shine nau'i na biyu abinda ake cewa imamatu wiraka sannan sai kuma akwai imamatu ibada shugabanci na bauta Allah shi ne limancin sallah na yau da kullum limancin sallah na juma'a na tahajjudi na idi wannan shi ma shugabanci amma shi shugabanci ne wanda ibada ce wanda yake yin sa al'aslu baya da bukatar komai a duniya a wurin mutane abinda ke wurin Allah kawai yake nema sai kuma nau'i na hudu shine imamatu maslahatin shugabanci na bukatar gyaran al'umma da management ɗin a ƙasashen musulmai wanda shine khilafa ɗin da yake magana nan shine al-khilafatul uzma wanda wanda ke rike da wannan shugabanci to duk waɗancan ma kasan shi suke wanda ke rike da shugabanci na sulta to a kasan shi limamai suke a kasan shi malamai suke a kasan shi kowa yake saboda shi yana rike da asalin abu mafi nauyi shine gudanar da ɗan adam gudanar da mutane da tsare-tsaren rayuwarsu waɗannan su ne nau'o'i guda hudu na ainihin shugabanci kamar yadda al'allamatu abdullahi bin fodi ya kawo a cikin littafinsa diya ulfukani fi ma lahum wa alaihim min al'ahkami Allah ya gafarta masa a cikin hadisi da ainihin wato al'imamu ahmad ibn hanbal ya wato a cikin musnadinsa da shi da abu dawud da tsayalisi a cikin nashi musnadin daga sahabi Huzaifatu dan Yaman radiyallahu anhu Huzaifatu dan Yaman yake ba mu labarin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wato abin da zai faru game da shugabanci a musulunci da canje-canjen da za a samu na yanayin shugabanci Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum fin nubuwati ma sha Allahu an takuna a yanzu da Annabi yake magana in ji shi sallallahu alaihi wasallama yace kuna cikin tsarin shugabanci na annabta shine wancan khilafatu ko imamatu nubuwa yace za ku zauna a cikin wannan shugabanci irin na annabta iya yadda Allah ya so thumma yarfa'uha idza sha'a an yarfa'a sannan sai Allah ya cire wannan shugabancin a cikin mutane randa ya so annabin nan ya koma gare shi kuma haka ya faru ran da Allah madaukakin sarki ya dauke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi rayuwarsa daga nan wahayi ya tsaya annabta ta tsaya babu sauran annabta sai dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari na gadan ilimi da gadan alqur'ani da gadan sunnarsa alaihi salatu wassalam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma takunu khilafatun sannan kuma sai ayi halifanci ala hajin nubuwa wannan halifanci a bisa tsarin annabta fatakunu ma sha Allahu an takuna wannan halifanci zai wanzu iya yadda Allah maɗaukakin sarki ya so a cikin wata riwaya ta Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana yake cewa wannan halifanci a bayansa zai kasance na shekara 30 ne cif wannan shekaru 30 sune shekarun da na Abubakar Siddiq da Umar Faruk, da Usman ibn da Ali Abul Hasanain radiyallahu anhum ajma'in waɗannan shugabannin kalista fa shekarun da suka yi za ka samu shekara ashirin da tara ne da wata shida cikon wata shidan shi ne shugabancin hassan ɗan aliyu ɗan abu talibin radiyallahu anhu wa an abihi wa salawatullahi wa salamuhu ala jaddihi waɗannan shugabannin su ne suka yi shugabanci a bisa manhajin annabta su ake ce musu alkulafa'u ar to daga nan kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace thumma yarfa'uha idza sha'a an yarfa'aha sannan sai kuma Allah ya ɗauke wannan shugabanci akan manhajan annabta a ran da Allah ya so ɗauke shi kuma ya kunu mulkan abdan sai kuma a zo a yi sarauta wadda masu ita za su dinga riƙe ta da ƙarfin tsiya duk wanda ya ansa to sai dai mutuwa ta raba shi da shugabancin ba wanda zai ba wani magana karɓa-karɓa ko wani tenuwa ko murabu sai dai a kashe shi ko kuma ta Allah ta ɗauke shi Shi ne mulkan abdal ko mulkan abudal sarauta wadda ake kame ta a cije ta fa yakunu ma sha Allahu an ya kunu. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ma za a yi shi iya da Allah ya so thumma yarfa'uha in sha'a an yarfa'aha sannan Allah madaukakin sarki ya cira ce wannan san da ya so thumma takunu jabariyatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga nan kuma sai a yi sarauta ta jabberanci ta zalunci ta kama karya irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kum satarawna min ba'di asaratan wa ashiya'a takrahuna za ku ga san kai da abubuwan da ba ku so sallallahu alaihi wasallam ce za a yi sarakuna da shugabanni mutane ne amma kamar zakoka kamar kyarkeci saboda zalunci yace za su yi babakere za su kisan kai za su kwace komai na maslaha al'umma ta tattare shi irin wannan shugaban da ka gana a shugabannin da ake annabi ya bayani akan za a yi aka ce to ya za a yi ya manzo Allah shin ba za a yi fito na fito a yaƙi da su ba yace ku yi hakuri ku ba su su da Allah ya ce ku ba su sauran kuma ku yi Allah ya tafi an shana ku a wurin Allah to shine shine shine an takuna thumma takunu dabariyatan sannan ai mulki na kama karya fatakunu kunu masha Allah wannan mulki na kama karya shi ma zai kasance iya yadda Allah ya so thumma yarfa'uha idza sha'a an yarfa'aha sannan sai kuma Allah ya ɗauke wannan mulkin na zalunci a ƙarshen duniya thumma takunu khilafatun ala minhajul nubuwa sannan kuma za a sake dawo da halifanci ƙarshen duniya a bisa tsarin annabta din can na farko abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan marahil ne guda biyar muka lura farko akwai marhalar da shi ya yi shugabanci shi ne annabta ke bayan annabta sai kuma Khilafatun nubuwa ita ce halifancin abubakar da umar da usman da ali kamar da muka ambata radiyallahu anhu daga nan kuma sai almulkul adud mulki na gargajiya shine ya fara daga zamanin halifancin banu umayya daga kan mu'awiyah Ɗan abi sufyan radiyallahu anhu an abi har zuwa halifancin banu umayya banu abbas da sauran daulolin musulunci to duka waɗannan mulki ne na gargajiya kowa in ya hau sai ya mutu kafin ya mutu kuma ya gama tsara wa 'ya'yan shi su ma 'ya'yan nashi duk wanda ya hau sai kuma ya kautar da 'yan uwan shi ya sake sa 'ya'yan shi shi ma aka idan sa ya ce to 'da ɗana wani da ɗana wani da ɗana wani su ne sarakuna da za su yi a bayana idan na farko ya hau sai ya kautar da 'yan uwan shi shi ma sai ya sa 'ya'yan shi saboda saboda san kai to wannan shi aka yi ta yi a ƙasashen musulmai har zuwa nan kurkusa shekara ɗari ɗaya baya a 1924 lokacin da aka karya daula ta ƙarshe ta musulunci wadda aka fitar da suna a daular osmaniya wadda ke ƙasar turkiya wanda turawa suka haɗu da wasu munafukai a cikin musulmai aka ƙara sata Dan dama ta riga ta gama yin rauni tarihi ne mai tsayi to daga nan kuma sai aka fara mulki na jabberanci shine na zalunci tunda aka dawo da abin da ake cewa demokradiya da mulkin soja da mulkin farar hula to daga nan shi ake kamar yadda kowa yake gani duk wanda ya hau mulki to kawai ya hau ne a madadin kanshi da iyalan shi da na kusa da shi ya azurta su ya azurta kanshi ya yanke hukunce-hukuncen da ya ga dama mutane in sun ga dama su bi in sun ga dama su mutu oho su suka jiyu wannan shi ake yanzu a duka duniya Allah ya tsare mu to wannan duka manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su mataki na biyar shine bayan dawowar mahadi al mahadi jika manzo sallallahu alaihi wasallam zai zo a ƙarshen duniya da shi da annabi Isa alaihi salam za su dawo da al'amarin shugabanci a bisa tsarin musulunci kamar yadda annabi sallallahu alaihi yake faɗa a cikin hadisin Imam Muslim cewa za a yi halifofi a ƙarshen duniya Haski yawa sannan kuma Allah zai sauko da annabi Isa daga sama kuma ya tada mahadi a cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su dawo da al'umma shari'a ta musulunci a malamai sun yi magana akan shin ya halasta a kira wanda ba waɗancan guda hudun sayyidina Abubakar da Umar da Uthman da Ali ko ya halasta a ci gaba da kiransu da suna khalifa al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladinta na 35 ya ba da amsa akan wannan fatawa cewa ya halatta ko da ba suna kan tafarkin annabta bane ya halatta a kira su da suna khalifa idan suna shugabanci irin wannan saboda a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya'u kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar banu isra'ila sun kasance annabawa su ne shugabanninsu isan da wani annabi ya rasu sai Allah ya tashi wani annabi sai ya zama a bayansa sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa innahu la nabiyya ba'd to amma ni babu annabi a bayana amma sai ce wa satakunu khulafa amma za a yi halifofi fa yakthiruna hatti yawa zaga annabi ya kira su da suna halifofi kuma tunda yace za su yawa sun wuce guda hudu nan da haka babu laifi ana iya kiran su da sunan ainihin wato halifofi din babu laifi insha Allah akwai wata magana ta limamu almawardi mun ambace shi jiya ne kuskuren kiran sunan littafin shi da suna al-ahkamu sultaniya ba sunan littafin shi kenan ba wannan littafin na ainihin wani malami ne daban a shi sunan littafin shi adabu duniya wadi adabu duniya waddi ana buga shi a cikin sifili tara to a cikin wannan littafi na adabu duniya waddi shine almawardi yake cewa wa'alam anna ma bihi tasluhu duniya hatta tasira ahwaluha multazima wa umuruha multa'ima sittatu ashiya'i ce duniya ba ta zama lafiya ba a samun kyakkyawar rayuwa a cikin al'umma sai an samu abubuwa guda hudu ya ce waɗanda abubuwan idan babu su to ba a zama lafiya da gwargwadon yadda aka samu raguwarsu da gwargwadon yadda za a samu raguwa a cikin balansin na kyakkyawar rayuwa a cikin al'ummar ɗan adam wannan littafi ne na wani malami wanda yake mashahuri a kan wato kamar ka ce political economy malami ne gama gari ba shi ne yake irin wannan magana yake cewa na farko dole a samu dinin muttaba dole a samu addini wanda mutane suke bi ba wannan addinin na gaskiya ne ko ba na gaskiya bane amma dai mutane ba sa zama haka la dina lahu so da za ga ita kanta wannan nazariya ta Allah diniya ta atheism ta free thinking to ita kanta ƙara wargaza duniya take gara a ce akwai addini ko da mara kyau a ce mutane suna yin addinin su ko da kiristanci ne ko da irin addini ne irin na shi'a imaniya da ake yi a ƙasar labanan ko ƙasar iran to amma dai ya zama mutane suna da wani addini da suke bi wanda yake saka musu dokoki da za su hana su yin kaza ko kuma su su yi kaza Allah bai baɗan adam ya zauna kamar rayuwar dabba babu addini ba abu na farko kenan wajibi ne zama akwai addini da ake bi kisa yana daga cikin kurakurai a cikin tsarin shugabanci a ƙasashenmu da ake cewa wai ba ruwan gwamnati da addini ta yi watsi da mafi girma da zai gyara mata al'umma ta yi watsi da shi domin yanzu ka kalla ka ga yadda misali mutane suke taruwa idan aka ce za a yi sallar juma'a ko za a yi sallar idi ko an zo wajen karatu babu wanda yake tarsasa musu babu wanda yake gaya musu cewa sai sun zo amma za su zo su zauna kuma su saurari abin da ake faɗa kuma su bi wannan magana yayin da inda za a ce 'yan siyasa ne suke zo tara mutane a constituency ɗinsu ba su iya tara su bai sun ba su kuɗi sai an yi ƙarya sai an ba su kuɗi kuma sai an zo da jami'an tsaro <clears throat> ana barazana amma idan aka idan na addini ne kowa ya yadda zai je su saboda ya gamsu cewa wannan harka ana so ne a gyara mai rayuwar shi da lahira da a gane wata magana ƙarya ce a gun su shugabannin sun san kuma ƙarya ce randa suke buƙatar consent ɗin mutane ko ra'ayin mutane ko vote ɗinsu sun san da suke yi su shigo cikin wurin da ake ibada sai dai kawai ka za a kan mambari ko ana ta bayani a kan siyasa saboda sun shigo sun gane cewa lalle wannan platform ɗin zai musu amfani amma daga nan sai su ba ruwansu da addini haka ƙarya suke shi kuma kowa a cikinsu ya kama hanya ya tafi maka yana addu'a ko kuma in baba shi ta mutu dole a nemo liman ai da da sai ce duk ba shi da wannan gaba daya tunda shi shi shi dan tusa ne babu shi da addini Allah ya kyauta abu na biyu shine wa sultanul qahir da kuma shugaba wanda yake da karfin mulki inji almawar wanda ya isa ya sa ayi kuma ya isa ya hana a bari ba shugaba wanda zai zama talababuwa magella ne wanda bai da karfin fada a je kana yi ka wanda wasu 'yan 'yan kafu gwamna suka kewaye shi su suke jiya gwamnatin wannan ba shugaba ba ne ya kamata shugaba yana da haiba yana da ƙarfin fada yana da sultani abu na uku mawar da yake cewa wa adlun shamil da kuma adalci wanda kowa zai ji cewa yana cikin aminci ba za a zalunce shi ya zama shugaban nan ya tabbatar da adalci mai ƙarfi bai zaluntar mara ƙarfi mara ƙarfi zai cutar da mai ƙarfi kowa yana tsaye a daidai matsayinsa wa amnun am yace da kuma wato zaman lafiya security comprehensive security idan mutane suna cikin aminci za su shiga za su fita za su tafiye-tafiye za su je kasuwa za su je gida da makaranta ko ina cikin aminci game da rayuwarsu game da addininsu game da iyalansu game da dukiyarsu game da kasuwarsu aminci wani da cikin abin da aka rasa a musamman ƙasashenmu na arewacin najeriya wanda suka samu cikin wannan halin haƙula'i da muke ciki ubangiji allah kawo mana ɗauki wa khasbu darin da kuma albarkar ƙasa albarka ta fuskar noma da kiwo da kasuwanci da sana'a da gudanarwa ya zama ƙasar tana da albarka yadda kowa zai samu abin da zai ci ya shaye sutura ya yi gida ya biya bukatun iyalansa ya yi arziki ya wadata zai ga ƙasa ta zauna lafiya abu na shida na ƙarke ya ce wa amalin fasihun da kuma burin rayuwa da ɗan adam yake da ita buɗaɗɗen buri wanda ya sa mutane su ta initiatin ɗin creativity na kawo ci gaba a lomu to ka kalli waɗannan abubuwan sai ka ga mafi yawa mu a cikin ƙasashen mu yanzu marasa rasa su da muke cikin wannan halin haƙula ga shi addinin dai an bawa kowa yadda ya ga dama shugabannin kuma galibinsu ba shugabanni ne waɗanda suke hawa mulkin ma da manufa ba za a zo ana fira da ɗan takara wanda yake so ya shugabanci amma bai san ma in ya hau me zai bai da blueprint akan me zai kawai dai shi achievement ɗin shi kawai a ce ya samu kujerar bai da wani abu beyond a rantsar da shi a matsayin gwamna ko shugaban ƙasa ko ɗan majalisa to da ka yi sai dai fara kawai trial and error shi ake ta yi tsawon shekaru sannan kuma duk abin da ya kamata a samu na adalci to yana wahala har ma adalci ya zama wata kalma wadda take wato baƙuwa a cikin mutane haba a santa ba ma ballantana kuma a yi magana aminci mu da muke rayuwa a arewacin najeriya mun fi kowa sanin wannan matsalar da ake ciki Mutum da suke yankunan da suka fama da matsaloli tun daga kan matsalolin da aka fama da su irin na boko haram zuwa wanda ake fama da su yanzu irin na banditry din nan da kidnapping da makamantansu kusan in ka lissafa arewacin Najeriya zaka ga wasu ƴan tsirarin jihohi ne kawai inda ake da aminci akwai inda la'asar ta yi ba a tsira akwai inda da ranar tsaka ma ba a tsira ba shekara da shekaru to ta yaya za a samu albarka noma ya gagara kasuwa ta gagara kiwo ya gagara mutane da dama sun yi hijira sun bar garuruwansu da ƙauyukansu da biranensu sannan kuma su shugabannin wannan ma baya cikin lissafin su lokaci ma sai dai abin da ya zama kawai wanda za a yi siyasa da shi a samu ƙarin simfati ɗin mutane Allah ya kyauta sannan kuma a a waɗannan abubuwan sai biyun suka lalace domin dama waɗancan biyun na ƙarshe samun albarkar ƙasa da samun burace-burace a rayuwa duka suna ta'allake da waɗancan ne an gyara ƙasa aka gyara wato zaman lafiya aka samu al'umma take da tunani da addini to daga nan ne za a samu investment daga nan ne za a samu haɓakan al'umma daga nan ne za a attracting foreign investors to duka wannan babu Allah ya kawo mana su waɗannan duka maganganun almawardi ne a cikin adabud duniya waddi duk muna magana ne akan dan magana muhimmancin shugaba wanda idan aka same shi zai samu da waɗancan domin shi ne zai kame hannun azalimai ya hana su zalunci sannan ya samar da yanayi wanda mutane za su samu abin da za su rayu su yi arziki su samu rayuwa mai daɗi sannan shi ne kuma zai kafa dokoki da za su ba mutane wato za su ja kunnen mutane akan yin abin da ya dace su hana su kuma yin abin da bai dace Allah ya ci gaba da cewa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima malaiku suka ce yanzu kai yanzu Allah kana ba mu labari ne cewa za ka sanya wanda za su zubar da jini a ciki su yi alimamu kudu yake cewa mun sani mala'iku ba su san gaibu ba ko mala'iku ba sa shiga gaba ga Allah kamar yadda muka ji la ya bi ƙunahu bil ƙauli ba sa wannan kuma a zahirin shi ya kama da kamar suna zangayi kamar suna suna ci da zuci ba su tsaya sun ji ne za a faɗa musu sannan kuma mun san cewa mala'iku ba sa saba wa Allah kuma ba sa challenging dokar da Allah yake so ya kafa ko abin da ya faɗa domin mun ji cewa la sunan "Laha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru sannan kuma a ɗabi'a su ba su da ɗabi'a hasada dan mahasadi shine da an ce za a ba wani kaza ne ce a wani kuma za a ba to kuma su ba su da ɗabi'a hasada to me yasa mala'iku suka yi wannan magana kamar yadda ibnu kasir yake cewa wa qaulul mala'ikati hadha laysa ala wajhi al-i'tirad ala Allah wannan magana ta mala'iku ba wai suna jayayya da Allah bane wala ala wajhi al-hasad li bani adama ba kuma suna wa mutane hasada bane wa inna ma huwa su'alu ta'ilamin wastikshafin alil hikmati fi zalika suna tambaya ne dan su san meye hikimar haka su a ganinsu kamar da suka ce wani hannu musabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka mu ne kullum muke girmama ka da godiya da ambato da tsarkakewa me yasa ba za a ce mu mala'iku mu je mu zauna a duniya ba dan mi ta yin abinda muka saba yanzu a sama me yasa za a halicci wasu halittu waɗanda ba za su iya wannan aikin ba shi Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da ba ku sani ba asali abin da ake nemi tasbihi shine tsarkake Allah in an danganta shi ga Allah tsarkake Allah kenan shine at-tasbih kamar fadin subhanallahi subhanallahi subhanallahi shi kuma at-taqdis shi kuma shine wato girmama Allah girmama Allah kamar suna cewa subuhun quddusun Allah mai tsarki mai girma subuhun quddusun suna ta wannan irin irin tasbihi sai Allah ya ce qala inni a'lamu ma la ta'lamu lalle ni Allah na san abinda ba ku sani ba na maslahar da ke cikin wannan aikin da zan yi ku ba ku san shi ba saka ku banni na yi abinda zan yi tabbas mutane za su zo da barna amma zan turo manzanni da annabawa zan zan samar da siddiƙai da shahidai da malamai da zuhad da masu bauta Allah da salihai da waliyai waɗanda za su yi aikin da Allah yake so shi ya sa ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukin sarki yana da mala'iku waɗanda suke zuwa su ɗauki bayanai to lokacin canjin aikin su shine lokacin sallah asubahi waɗanda za su tafi za su bar musulmai suna sallah asuba wanda za su zuwa tare da su suna sallah asubahi to da ko waɗanne yanzu sun je ba da rahoto aka ce me kuka je kuka tarar da bayina suna yi za su ce mun tarar da su suna sallah je da suka zo sallah aiki kuma yanzu za su tafi bayan 24 hours za su za su ra'ashe su duti kuma sun basu suna sallah za su ce mun je mun tarar da su suna sallah kuma yanzu mun su suna sallah wasu malamai shine suka ce shine ma'anan a alamu ma la ta'lamu wato za ku zo duniya da kanku ku ga abin da ke faruwa ibada za a yi kai wannan aya kamar sauran ayoyin da ke cikin wannan gaba suna da fikihu da yawa daga ciki na farko shine akwai zama fahimci muhimmancin alilam an anil jasima wal mashari'il jabbara kamar da malamai suka ce wato duk sanda za a yi wani babban aiki za a yi wani project mai girma yana buƙatan advertisement yana buƙatan a faɗe shi kafin a yi ina muka kira wannan da Allah ya sanar da malayi cewa zai yi halitta a duniya shine ubangijin halittan su ma halittun shi ne yana da damar yayi ba da sanin ba sai su gani amma Allah yana koya mana darasi ne cewa duk sanda za ka gabatar da wani abu muhimmi to yana da kyau mutanen da suke tare da kai su sani a matsayinka na shugaba a matsayinka na gwamna ko minista ko darekta ko a matsayinka na mai gida duk wani muhimmin abu da za ka yi to waɗanda suke stakeholders su san ni za kada kawai a waye gari a gidanka kawai sai a ga ana shigowa da siminti da tiles da ma'aikata kawai ka ce renovation da ba ga wa kowa a gidan za ka ruɗa mutanen gidan. ya kamata ka ba su notice. cewa na fa shirya za a yi gyara a gidan nan haka da za a wayi gari yanzu kawai a cikin garin na abuja sai kawai mutane sun fito da safe za su tafi aiki kawai su ga an datse wata babbar hanya kawai ana gyara za su ga cikin kunci amma idan aka ce ministan abuja ko daraktan SCD ko wane ne ya sa an sanar cewa za a yi gyara a hanya kaza mutane su sani to za a rage musu matsalolin da za su fada ciki to haka irin mutanen da suke sai dai kawai mutum sai dai matar kawai ta ga yayi aure rana tsaka kawai nan sai dai ta ji ana shigo da amarya wata wata tafa'i ta suma wata daga ta kamu da ciwon zuciya wannan babu babu mu'ashara ne kyau baya cikin hunna bil ma'ruf idan aka gaya mata kafin lokaci za ta rage tension din zai ragu kafin rana amma wannan shock din wata daga nan sai ta faɗi kawai ta samu paralysis ko kuma ta kama gudawa sai an je an an ɗaura mata karin ruwa ana nan ana amarci kuma ana ta kai abinci asibiti to za ka daura ka wannan yana nuna mana duk wani muhimmin abu idan za ka yi yana da kyau ya gaba sanarwa ta gabace shi a san za a yi kada a ga ana yin wani abu kawai wanda zai zai zo da wani a wani fassara na daban sannan wannan aya ta tabbatar mana da ƙaddara Ƙaddara shi ne Allah ya riga ya zartar da abubuwan da zai ya riga ya tsara ga abin da zai yi ga san da zai yi tirin da ya halitta alƙalami ya ce mishi ka rubuta duk abin da zai faru sannan bayan wannan lokacin kuma Allah madaukakin sarki yana yin wato ana jaddada bayani game da ƙaddara ta kowane mutum a yi mishi nashi documentation ɗin kaddararsa sanda yake cikin mahaifarsa mahaifiyarsa sannan kuma ana yin na shekara-shekara shine wanda ake a daren lailatul qadr kamar yadda muka sani to Allah ya riga ya kaddar sai ya halitta annabi Adam saboda haka ko da mala'iku sun kawo wata shawara to ba wani ba wani shawarar da kasu ba za ta yi aiki shine shine da da laraba suke cewa la guni hazarun an qadari bahaushe na cewa kaddara ta riga fata muka lura da kyau a cikin ayar cewa Allah ya yi inni ja'ilun fil ardi bai ce inni ja'ilun fil jannati ba tun daga za mu gane Allah ya riga ya kaddara sai an zo wannan duniya kuma sai an yi abin da ake a duniyar nan annabi Musa alaihi salam manzo Allah sallallahu ya ba mu labarin cewa sun taba gamuwa da annabi Adam a wata a wata mahada ba su iya gane me mahadar ba shi lokacin da aka yi Isra'i ne da aka tara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabawa da Allah ya ce mishi was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'budu aka an tara annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin annabawa sanda ya isra'i da mi'raj ya yi musu limancin sallah sannan Allah ya ce to ka tambaye su ko akwai cikin su wanda aka bashi dama ya ga wa al'umma shi su bauta wannan Allah to wasu malamai sun ce anan ne annabi Musa kawai ya ga annabi da ya ce kai ne Adam ya ce yace to dama ina da matsala da kai <laughs> shine yace mushi kai ka ja mana duk wannan abin da ya faru da yanzu muna zama ma aljanna kai ka ja mana gaba daya ka je abinda aka ce ka ka je kai sai annabi adam ya ce mishi kai kuma kai ne Musa wanda Allah yake magana da kai sai kwarai ni ne yace to ya kake zargi na da abinda Allah ya riga ya kaddara kai yaya kai da kaddara da Allah ya kaddara maka da kai kisan kai shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai annabi Adamu ya kura annabi Musa ya kura hujje shi saboda dama Allah ya riga ya kaddara cewa sai an zo duniyar saboda wannan zama aljanna dama transit ne ya da zango ne shi na ba ambace shi ba a za a ambace shi a gaba insha Allah sannan a shin annabi adam alaihi salam annabi ne ko ko kawai baban mutane Abu Dharr al ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah Adamu abuna kana nabiyan aw rasula annabi ne shi ko manzo Nabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am kana rasulan ursila ila bani ya kasance manzo ne da Allah ya aiko shi zuwa ga ƴaƴansa waɗanda ya haifa immediate family ɗinsa ƴaƴansa to Allah ya aiko shi zuwa gare su da muka ji cewa mala'iku sun yi tambaya tambayar da muka ji dinnan sun yi wa Allah har muka ji cewa an ce tambayar ga matsayinta malamai suka ce wannan yana nuna mana wato muhimmancin a ce a cikin al'umma dole akwai manya masu tunani waɗanda za su iya mashugaba za su iya muraja'antarsa za su iya nuna abin da suka gani na ra'ayinsu su ne ahalul halli wal su ne ahalul shura wanda kuma za su iya hasashen abin da ya dace ko bai dace wato ba a so a samu shugaba ya zama yana da absolute power yana da buƙatar mataimaka waɗanda watakila ba su gaza shi a shekaru ko experience ko sanin makamar shugabanci ba kuma kada su zama 'yan amshin shata waɗanda kawai 'yan yasa ne ya zama da cewa za su iya critique za su iya critique ɗin opinion ɗinsa za su iya wato musayar zance cikin girmamawa kuma su gaya mishi ga abin da ya dace in ya zama na cewa Allah madaukakin sarki ya ba mala'iku dama sun yi wannan kuma za mu ji a cikin duka karatun babu inda Allah ya zargi mala'iku cewa dan me za ku tambaye ni da yanda cewa abinda suka yi Allah bai kalle shi a matsayin laifi ba kenan saboda haka ana shugaba a duk inda yake yana buƙatar masu faɗa masa wanda za su iya tattaunawa da shi wanda za su ba shi shawara wanda kuma za su iya cewa abu kaza da ka yanke hukunci shi kuskure ne sai na umar radiyallahu anhu lokacin da yake halifanci haka ya kewaye fadarsa da masana cikin sahabbai masana alqur'ani masana hadisi masana fiqh ka ali ibn abi talib zaid dan sabit sayyidina abdullahi dan abbas radiyallahu anhu har kuma yakan ce ma sayyidina ali so da dama kada Allah ya sa na rayu a garin da ba ka raye so da dama zai yanke hukunci sai na ali ya ce mashi me yasa ke hukunci kaza ce saboda kaza saboda ta kuskure ne ka gyara an an an samu wata mata kamar da bai haƙi ruwaito an samu wata mata ba ta da miji aka ganta da ciki Umar ya ce aje a jefe Ali ya taho da sauri yana jan mayafinsa ce ta yaya zaka ce aje a jefe ta ce to ga za ciki kuma ba miji ki ka bincike ta ya yi ce an bincike ta ta ce suna fama da tsananin yunwa ne a garinsu. ta zo tana so ta samu abinci wani ba ce makiyayin raƙuma ya ce ba zai ba ta ba sai ya sadu da ita kuma ta samu ciki ce ai wannan kaga mukara haji an turhasa mata ne bai halarta ta kashe ta haka game da game da ainihin wato abubuwa da yawa sidna ali yakan yakan samu kanshi a cikin irin wannan yanayi yake ga wa sidna umar abin da ya kamata to da shugaba yana buƙatar mutanen kirki masana masu ilimi malamai na Allah masana wanda suka goge a harkar shugabanci da za su dinga ba shi shawarwari wani abu kuma da aka ƙara fitarwa a nan shi ne ta ina ne ta ina ne mala'iku suka iya hasashen cewa ɗan adam idan ya zo duniya zai yi ɓarna me ya ba su wannan instinct ɗin al'imamu al-ƙurtubi abu abdullahi yake cewa shi yana ganin sun fahimci haka ne daga sanin maddar da aka kirkira ɗan adam tunda su sun san maddar da aka yi su haske ne za ka suke da alkhairi zalla amma maddar da aka yi ɗan adam ƙasa ce ƙasan nan kuma kala-kala kuma a kan idansa aka yi wannan abu sun san cewa wannan ƙasa da aka haɗa iri daban-daban to babu shakka lallai akwai matsala ba zai yi a ce dukanta mai kyau bace saboda ka suka san cewa za a samu cakuɗe ne alkhairi da rashin alkhairi a cikin rayuwar ɗan adam a bayan ƙasa Suna za su kai ƙoƙarin su kawo wannan itiradin ko su kawo wannan zancen nasu ko isti'ilamu kamar da aka ce har ila yau a ƙarshen wannan gaban malamai suka ce wannan nuna cewa wato shi ɗan adam ana mai hukunci ne bil aglab duk ɗan adam yana da nau'i na matsalolinsa ya da nau'i na alkhairinsa in ba ma'asumi ne annabin Allah ba sauraka ana mai hukunci ne da abin da ya rinjaya idan alkhairi ya rinjaya a mai hukunci cewa mutumin kirki ne idan rashin alkhairi ya rinjaya a mai hukunci cewa ba mutumin kirki ne ko da yana da wani nasibi na kirki a cikinsa sannan kuma abin da suka yi eh, faɗa cewa man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wannan yana nuna cewa waɗannan abubuwan guda biyu suna da gaskin abin da suke ɓata duniya ga baki ɗaya alfasad suna nufin tun da kan shirka da sauran saɓon Allah da sauran abubuwa na rashin gaskiya da kuma uwa uba zubar da jinin mutanen da ba su ba su gani ba babu abin da ke ɓata ƙasa kamar shi yanzu jibai yadda zubar da jini ya ɓata ƙasashen yankin gabas da ake ce ma north east a shekarun baya da yanzu kuma north west a waɗannan shekarun jibai da zubar da jini ya ɓata su ai kafin a fara wannan zubar da jinin ai ba za a ce ba a yin wani laifi a wajen amma duk da ana yin wasu laifuka ana zaune lafiya yanzu kamar nan abuja da ba a zubar da jini ai ba za a ce komai lafiya da bane dole akwai laifukan da mutane suke na karya doka tsakaninsu da hukuma ko tsakaninsu da allah amma in dai ba a zubar da jini to komai zai zauna komai ana iya yi amma can da ake zubar da jini jibe da al'amura suka lalace ga baki daya Allah ubangiji kawo mana mafita sannan Allah madaukin sarki da ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamuna a cikin su a cikin wannan akwai nuni zuwa ga cewa a Allah shi ya fi sanin ne zai kasance alkhairi game da shugabanci masu shugabanci wato irin wannan abin da muke a ce ai wane ne kawai in dai wane ne to an samu zaman lafiya in dai wane ne kasa ta gyaru kuskure ne babba ba mu maiwa da al'amarin ga Allah mu ce Allah ya mana zaɓin shugabanni na Garba. sai mu ce ai in dai wani ne kawai shi kenan ta gyaru to kuma mun gani so nawa ake cewa sai wani wani kuma yazo bata gyarun ba guda nawa akai to shine a cikin wannan fadan Allah inni a'lamu ma la ta'lamun su mala'iku suna ganin su suka tantanta a kawo su duniya Allah ya ce ba su suka tantanta ba to hakan kuma idan muka ga cewa wani ne kawai ya tantanta mu dinga tuna Allah yana ce mana inni a'lamu ma la alamu saboda ka duk sanda za a zabo wani shugaba mu yi iya namu amma mu bawa Allah kada mu shiga gaba ga Allah mu dinga cewa ai wani kawai da ya zo ƙasa ta gyaru haka aka dinga wannan tereren akan shugabanni da yawa da aka yi a baya wanda kuma daga baya aka zo ana tsine musu albarka suna tsine mana muna tsine musu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafiya sharrin shugabanni sune waɗanda kuna jin haushin su suna jin haushin ku suna tsine muku kuna tsine musu Allah ya kyauta sannan a wannan aya ila tana nuna mana cewa daga cikin abin da yake wajibi idan an haɗa shugabanni su yi shine wajibi ne su kare rayuwar mutane babu zubar da jini wajibi ne su hana duk wata barna tun daga kan barna a cikin addini barna a cikin mutunci barna a cikin zamantakewa duk abin da ya lalata ƙasa su hana su tare iyakoki su tare cikin ƙasa su kawo aminci su hana barna wannan shine babban aikin da Allah madaukakin sarki ya daura mu tara addinin mutane da mutuncin su da dukiyar su da sauran su sannan a yau kamar da muka ambata a baya maimaita wannan kissa da aka yi a nan da wuraren da muka ambata cikin sutul a'rafi suratul hijri suratul bani isra'ila suratul kahfi suratu baha da suratu sad wannan su ne da muka ambata inda aka ambaci kista ko menene hikimar maimaita ta hikimar shine ko da yaushe a danga tuna wa dan adam meye asalinsa dan ya san shi kasashe sannan kuma dan ya san girman Allah da buwayarsa kuma dan ya san cewa wannan duniya gidan jarabawa ce kuma da zamu zo mu ji gaba da faɗin Allah kullu wanda Allah madaukakin sarki kullu hadu ha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fa fala khawfun alaihim wala hum za mu rubu wannan insha Allah a nan gaba bari mu atamcin wasu daga cikin tambayoyi don watakila daga yau ba za mu samu halin amsa tambayoyi ba wasu daga cikin tambayoyi da aka yi ta rubutowa wasu za a ji ba mu amsa su ba akwai wanda a cikin tunaninmu muna ganin kamar ba su dace a yayata su a duniya ba public consumption ba ne sauraka wanda yake cikin wannan tambayi ya ba amsa ba zai kira personally an ga dacewa amsa mishi a amsa wasu kuma tambayoyi ne waɗanda an maimaita su wasu kuma za kai kawai tambayoyi ne kawai na yarfe wani ake wa yarfe da wani kake to ba zai zo ka bala ka kawo tambaya ka sa mu a cikin rigima da kake da wani ba akwai wanda misali ya tambaya wai wai ina hukuncin masu bacci ana tafsiri to kaga wannan ko da akwai hukuncin ta yi da wani yake ko kuma duk wanda yake bacci dai ya san in ya bacci ya asara ne ko ba haka ba akalla da ya asara bai ji abin da aka yi na ilimin ba bai ji abin da aka karantar ba wataƙila ma mala'iku idan su zo yin lissafi su ce wannan tun da bacci yake ban da shi <laughs> Allah ya kyauta ah, wannan yake cewa mace ce ta riga ta biya kuɗin zuwa aikin hajji kuma sai mijinta ya rasu wato mace mai takaba na hukuncin zuwan ta aikin hajji wannan matsala ce tsohuwa a cikin fikin musulunci asalin hadisin al-qurai'a bintu malik yar uwar abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu wa anha ita ce ta dogon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya manzo Allah mijina ya rasu gidan da ya banni ba ni da komai a gidan ka banni in koma gun dangi na in je in yi ta kaba na bai ce ba ku shi koma gun dangi har ta fita kofa masallaci sai na bai ce a dawo da ita yace me kika ce ma tace ka ji kaza na ce a har sai kwana 140 din nan sun wuce sai 30 da go arba'ata ashhurin wa ashar Na ce ki hakuri ki zauna a gidan da mijinki yake kuke zaune da shi gidan haya ne ko gidan ku ne na kanku har sai an yi waɗannan kwanaki wannan shi ne al'aslu game da takaba cewa mace ta zauna inda mijinta yake kada kuma ta fita ta je ko ina sai inda ya zama dole dole Kama a ce gidan damuna ta zo yana zuba zai rushe a kanta ko za ta fita ta je asibiti ko kuma irin ma'aikaciya ce irin birnin irin na yan boko nan na Abuja ba ruwan gwamnati da cewa an mata rasuwa wata kila ko in ta wuce kwana kaza bata dawo ba an bata kashuwan li wata gida a bata kwaini wata gida ta rasa aikin kuma yanzu tana da tsananin bukata aikin fiye da ada tunda yanzu kuma ba zaura to wannan ya zama mata larura ko a ce ta yi wani jarabawa za ta yi jarabawan residency na na aikin asibiti ko za ta yi jarabawan Najeriyan ba abin nan Nigerian Legal Education Examination da ake yi na college to the bar so ɗaya ake a shekara in ta yi nufin sai wani shekara kuma babu refund kuma kuɗi ne masu yawa malamai suna ganin wannan zai iya bata dama ta je ta ko wani abu makamancin haka to sai malamai suka yi rabu kashi biyu shin shi tafiya aikin haji irin wannan larurar ce ta dole ko ba ta dole ba ce to nan ne suka samu sabani akwai wanda suke ganin kwata-kwata za ta haƙura da aikin hajji nan daga cikinsa akwai khalifa umar ɗan khattab umar dan khattab ya kasance ma idan an taho daga madina za a je aikin hajji yakan sa a yi wani checkpoint a wajen da ake ce mishi albaiba ya sa a dinga checking ya ce masu anguwa na cikin garin madina su tsaya kowace mace za ta wuce ce wannan ba a ce mata ware ne wannan ba ya mutu mace koma gida za ta tafi ki koma gida sai bai umar anan yake mai da su gida haka yake a mazhabin wasu malamai cikin malaman madina musamman malikiya da mazhabin al'imamu ahmad duka su ce an samu wasu malamai kuma cikin malaman madina har ila yau kaman abin nan malam sa'idu dan musayyar shi ya bada fatawa cewa za ta iya tafiya haka al imam shafi'i shi ma fatawarsa kenan haka malamai da yawa kamar ibnu qudamah al-maqdisi a cikin sa mai suna al-mughni ya kawo conditions conditions din su ne na farko kamar yadda al-allama ibnu baz rahmatullahi alaihi an mai tambaya irin wannan yana nan a cikin fatawa ɗinsa kuma ya ba da ansa elaborated ansa ya yi elaborating magana cewa mace ce irin yadda ake aikin haji a wannan zamani mace ce ta kukuta ta biya kuɗin aikin haji, ko an biya mata kuma da izinin mijinta ya san za ta ci a cikin watannin da ake jira za a tafi aikin hajji sai ta su cikin shawwal ko zulƙada sannan wannan kuɗi suna da yawa a wannan lokaci kuɗi ne za ka iya cewa ya fortune ya ishi mutum jari na jin wajen miliyan tara ne ake magana ko miliyan goma kaga ai kuɗi ne masu yawa sannan kuma opportunity biyan aikin hajjin ba kowa yake samu ke biya ba akwai limited kujeru wani lokaci da kuɗin kama sai karas. sannan ya ce sannan ya zama cewa aikin hajjin hajjatul islami wato aikin hajji ne na farilla za ta sauke da waɗannan conditions ɗin watakila da shekaru ta riga ta tsufa ko kuma hala 'ya'yanta ne suka haɗa kuɗi suka biya mata ko wani kawunta ne a tajiri ya biya mata za ta rasa aikin hajji na farilla ba dole rayuwarta ta kai baɗi ba tana da tsufa ba dole in ma ta kai baɗin ta samu ba limited kujeru da sauran ire-iren waɗannan conditionalities ɗin ya to wannan yana ganin babu laifi da je ta aikin hajjinta amma ƙarshe sai ya ce wannan fatawar ba zai yi a ba da ita ga magari ba kowane kes na kowace mata da haka ya faru da ita sai a yi review ɗin kes a gaya wani malami masani ya dubi condition ɗinta yana iya ya bata wannan fatawa gwargwadon abin da ya ya samu to anan kuma za mu iya ƙarawa da wani abu da ake a wasu ƙasashe ya kamata a ce kuma alhazai tun tunda ta musulmai ce tana da window na wannan consideration a ce akwai window na withdrawal ga matar da mijinta ya mutu idan wata mata ta samu irin wannan matsala sai a je kotu da asibiti a an so certificate na mutuwa da abin da ake ci mishi mai ake ci mishi da ko sai a kai a yi submitin a hukuma alhazai daga local government zuwa jiha zuwa tarayya a ba ta consideration cewa a aje mata kujerar ta sai bari wannan abin ba zai gagara ba abu ne mai sauƙi a yi mata wannan a ce wance da ta biya kuɗin aikin hajji ta samu larura na rasuwa muna ganin bari a aje mata kuɗin ta sai a yi mata adashi sai bari in tana san refund a yi mata kuma alhaji za ta iya wannan dukkan musulmai ne suke gudanar da al'amarin kuma ma malamai sana ta bai dace a ce wannan ya zama lakuna ko ya zama wani abu da ake ubalukin ba a sanya ra'ayi da shi ba wallahu ta'ala a'lam zance ne mai yawa akan wannan matsala ina fata ya zama na takaita shi wannan yake cewa a me ya kamata mace mai haila ta yi a wannan goma ƙarshe din abin da ya kamata ta yi shi ne ta yi haƙuri ta zauna ta gama haidarta amma za ta iya yin abin da duk ba sallah ba ne tasbihi istighfari addu'a za ka iya yi a gidanta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mata ku yi haƙuri wannan shine abin da Allah ya halicci mata ƴaƴan Hawwa'u ana ba su fata wani lokaci cewa su sha magani wanda zai hana haila an tambayi al'allama Muhammad ibn salil al akan haka Ya ce in dai maganin baya cutarwa to babu laifi amma kuma ya tabbata waɗannan magunguna suna cutarwa su da kamata su kiyaye amfani da su wannan yace malam da Allah ina bukata a dawo matasa kunni akan illar zina da kuma girman hukuncinta ba shakka zina abu ne mai illa kuma hukuncinta mummuna ne ubangiji madaukin sarki ya gwama ta da manyan laifuka guda biyu shirka da kisan kai wadda waɗanda laifukan guda biyu su ne laifukan da duk wanda ya yi su baya tsira a lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun dan sai san dai abin Allah ya faɗa game da shirka Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Muslim ya ce na kai na kawo wurin Allah ina roƙon ya bani ceton mutanen da suke kisan kai Allah ya ce in fita batun su kawai saboda kisan kai akwai malaman da suke ganin baya ga shirka kisan kai ma dalili ne na tabbata a wuta kuma Allah ya haɗa su ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wala nuna. Allah ya hada su uku ya lissafa su a matsayin manya-manyan laifuka muna haka Allah ya ce wala taqrabu zina kar kusa da zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila su su fitira Allah ya ce mummunan aiki ne kuma mummunar hanya ce da ayoyi da yawa ne haka nan kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara min hawa ma batana zina aka fara ambata ne alfawahish zina da dangoginta da matsugo da luwaɗi duka su ne alfawahisha ma haramin min hawa ma batsana wal isma wal bagya da gairin haƙi da sauran sabuwa ƙarshen aya to da haka babu shakka akan cewa zina laifi ne kabira ta cikin kaba'ira kuma hukuncin ta sananne ne amma tunda ba a shari'ar musulunci shi sa kowa sai ga yana cin banza kawai wanda duk yake ganin kamar ya ci banza to ya ci wahala haka matasa mu ji tsoron Allah mu tuba mu daina zina mu kame daga zina ta zina ce mu yi aure idan mun kasa aure Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta azumi amma ba mafita bace wannan baya ga irin matsaloli da cututtuka na duniya da kuma ma wato zina ta kan kasance kamar wata karfa ce da ke lalata rayuwar mutum da wuya ka ga mutumin da ya mai da zina sana'a Ka ga cewa ya samu rayuwa mai kyau sai daga baya kuma ya yana nadama ko ya gamu da wani cuta ko wani wani bala'i ya auka masa bayan ya gama badalarsa yanzu yana neman mafita saboda haka mu tsoron Allah mu tuba a dan mu samu tsira a wurin Allah madaukakin sarki dan kuma mu samu sa a koda shi Allah ka shirya mana matasan mu Allah ka sa su zama mutane masu kirki masu hankali masu biyayya Allah masu gujewa laifukan Allah laifukan da Allah ya haramta nasarari da na za mu saurara a insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gobe wanda shine zai zama a wannan shekara darasin da zamu na karshe insha Allah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وأدعيتنا وتهجدنا وتب علينا واجعلنا من الراشدين واجعلنا من أتقائك من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين